Nunca, nunca. Barkan ku da haka in uwa matasa shirin labarin matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rabia mai Kano. Ya ne Rabi da dama? Lahiya ta lau Fanta ya kike. Alhamdulillah Rabi. To mu kika zo da rashin wannan satin? To Rabi a cikin shirin namu na yau a nan babban birnin Yamai za mu fara inda wani ɗalibi ya rasa rayuwar shi bayan wani jami'in tsaro ya harbi motar da suke ciki da shi da wasu 'yan ajin su guda biyar. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ga yadda 'yan wasan barkwancin maraɗi da nan ya mai suka taru suka gabatar da wani wasan barkwanci da daga ƙarshe kun san filin nawa sanin motsa shi Rabi wani ɗalibi ya rasu a cikin wannan satin bayan wani ɗan akasi da aka samu kusan gida wani babban mutum a nan babban birnin Yamai. Hakan ya faru ne bayan jami'in tsaro ya harbi motar shi da shi da biyar daga cikin 'yan ajinsu. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Asmanu Shina ya shirya mana. Nuruddin Aliyu sunan ɗalibin da wani jandarma ya kashe da harsashen bindiga a cikin wata mota. A faɗar babban alkalin jamhuriya da ya gabatar da wani taron baiwa 'yan jarida labari bayan akwai al'amarin ya ce motar motar samfarin Mercedes ce dauke da mutum shida a cikinsu 'yan mata biyu. Gudun famfalaki ne motar ke yi kusan wani gidan hukuma da jami'an jandarmeri ke tsaro inda ta sha kwanar juyin Virage American kuma ta yi wajen gate din tsaron. Daga nan ne wani jami'in ya yi halbi so biyu zuwa hudu sai ya sashe guda ya samu daya daga wa'anda ke cikin motar kai tsaye ya rasu. Ya kara da cewa an samu wanda ya yi halbin an tube shi an tsare shi a harabar polisai masu masu kaya domin bukatun bincike. A nashi bangare kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban ƙasar Nijar ya yi Allah wadai da wannan al'amari kuma yana tilasawa a kawo haske kan haddashin mutuwar takwaran nasu. A garin Agaras Gora ta cewar ma'aikatan kiwon lafiya cutar coronavirus na ci gaba da yawo akan samu masu fama da cutar akai-akai. Haka ne Gora, Anise Karim ɗauke da rahoto. Kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin al'ummar Agades tun wasu 'yan lokuta wani sakamako da ya biyo bayan kan rishin mutunta matakan kariya. Isifu ya didi mataimakin daraktan jiha gabatun kiwon lafiya ya sa kaimi ga kiyayewar mutunta matakan da aka gindaya. Alƙalumman da muke da akwai waɗanda suka kamu da suke zaune guri ɗaya da kuma al'umma matafiya. Yanzu mun samu mutane dubu da ɗari uku da talatin da hudu ko a ƙarshen watan Janairu mutane arba'in da bakwai ne suka mutu. Mafi yawan mutanen da suka mutu wanda suke zaune ne a guri ɗaya mutane ne da basu yi shaushawa ba don haka muke son a girmama matakan kariya. Wurin ilmantarwa bai kaucewa wannan yanayi ba na kamuwar kungiyar yan scott ta shirya da wani farfagandin wayar da kai a cikin makarantun boko na karamar hukumar ga ra'ayin wasu ɗaliban. Yau domin kare kaina daga cutar corona ya kamata na wanke hannaye da ruwa da sabili kuma in zan yi atishawa na kare da gwiwa hannu in kiyaye shafa fuskata da hannuwana idan suna dauda. Na fahimci ta yaya zan kare kaina da cutar COVID-19 ta hanyar saka takunkumi na da girmama tazarar mita guda tsakani na da sauran mutane. Kuma na gane cewa in na kai shekara goma sha takwas ya kamata in yi shaushawa a da ban san da wannan duka ba. Na koyi yadda zan kare kaina kuma na kare wasu. Wannan farfagandin zai ci gaba da gudana a cikin cikin wasu makarantu 20 na hukumar da'irar Agades. Gora ranar 11 ga watan Fabriye ita ce ranar da aka keɓe domin mata da 'yan mata masu aiki a cikin fasahar sadarwa. Ko me ya fi birge mata a cikin wannan fannin? Sai kun biyo mu a cikin wannan rahoton da Olivier Asogbafi ya shirya muna. Abin da ke ban sha'awa shine ƙirƙirar wasannin bidiyo, hanyoyin shiga yanar gizo da sauransu. Abubuwan da mutane ke girkawa don ƙirƙirar yanayi da hanyoyin ƙirƙirar wasannin bidiyo kawai duniyar kimiyyar na'urar kwamfuta gaba ɗaya ce ke birge ni. Kura ranar 12 ga watan Fabrairu 'yan Maradi Comedy Club suka gabatar da wani wasa a Alliance Francaise da garin Maradi. Haka ne gora matasa ne 'yan wasan barkwanci na garin Maradi da na nan babban birnin Yamai da suka taru suka gabatar da wasan na tsawon awanni biyu domin nishadantar da mutane. Muhammad Mamman ya tunkare su ga rahoton shi. In wake ya nina a sa ya ji a canye shi. Ƙananan yara da matasa da dama ne suka hallara da manufar su shakata kuma su sha dariya matuka Wannan wasar da ƙungiyar Maraɗi Comedy Club ta shirya sabon abu ne a garin. Bode Dere Abubakar wanda ya kirkira club din cewa yayi bisa bukatar maraɗawa ne aka kafa wannan club. Boku da jama'a suna da yawan matsaloli suna son su ji suna cikin nishaɗi dace farin ciki ya fi baƙin ciki. Muna da matasa da suke wannan wasan ta ban dariya amma akwai bukatar a rubuta a yi bincike da kuma samu. A gaban ɗimbin jama'a da ba sa buƙatar komi illa dariya matashiya da Mamman ta hau hili domin wata gabatarwa mai alaƙa da San Valentin sallar masoya bayan da ta gama wasa ta sha taɓi sosai. Ina gode ma ɗan uwa kuma in ce magaji bod dalilin shine dai na zama humorist. premium text ina da na a hausa na yi shi na zo na presente su kamshi ni da hannu bibbiyu wasannin barkwanci da aka fi gani a talabijin sun fara samun karbuwa daga al'ummar maraɗi, mutane da yawa ne ke zowa domin su shakata kamar abdullahi baidi ana buƙatar amince da wata damuwa don haka ne muka zo kallon wannan wasar kuma yana samu nishaɗi da farin ciki gaskiya suna da fasihai abun ya yi matukar ƙaitarwa dariya tana tausasa rai kamar yadda ake faɗa kuma a maraɗi wasu matasa sun gano sana'a a cikin dariya. Ke yanzu ɗan wake da awarar da na haɗa miki ke cikin salam da ci shi ba soya. fannin wasannin kwallon kafa an gabatar da wani wasan sada zumunci tsakanin nima fc na garin difa da kungiyar burtai academy na garin abuja a nigeria a filin wasan star de la concord na garin difa wasan ya kare ne kan hudu da biyu wanda yan garin difa ne suka lashe shi ta cewar waɗanda suka tsara wannan wasan manufarsa ita ce karfafa zumunta tsakanin kasashen guda biyu duka da yadda aka kayar da su a wajen wasan 'yan wasan nigeria sun bai wa 'yan wasan difa kyautar riguna da kwallaye karin haske cikin tsokacin da litinin mai musa lawan shugaban 'yan wasan kwallon na garin difa ya yi wa abokin aikinmu mani musa kyauta da eh, buretai akademi da suka yi mana mun gode sosai wannan kyauta ne cikin zumunci allah ya sa mu ma ta rana allah ya kai mu can mu yi wannan wasa sada zumunta wannan mun ji daɗi da mun ka gani 'yan mu yadda suka buga jiya an kai wasa kuma yau sun yi wasa mun ji daɗi da wannan kuma mun san dai 'yan ku jiya ne mun ji kun yi match da maturu kun yi gaidam kuma gashi jiya kuka zo da wannan gajiya don mun gane wasan ma ba bane ne abin shawa mun gode da wannan abin da kuka yi mana allah ya bar mu tare allah ya sa mu ma wata ran mu je can Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka zaku ya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yadda